nema lalle musulmi ta wadda idan yi alwallah ba an kana wudu'a ya kyautace alwallah ce da kyau kwanza mun karanta da abin da ake kyautace alwallah da kyau wato mutum shi alwala annabawa ita ake kyautace alwallah da kyau alwallah wanki guda guda alwala ce wanki biyu alwala ce amma wanki uku kun san annabi ya ce wannan wanki uku wa hadha wudu'ul anbiya'i qabli wa huwa wudu'i yace wannan alwala annabawa na gabani na ke na wanki uku uku su kai yace to ni ma shi alwala ta to duk wanda ya kai ga wannan yayi alwala cikakka wanda duk yayi wanki uku uku yayi alwala annabawa alwala annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to duk musulmi yayi alwala ya kyautace ta sun musallar ya kamsu sannan da yi ya yi salloli guda biyar bai walakanta ko guda ba dukkansu ya yi su masallaci tare da abin nan liman gwargwadon wanda ya yi wa bai tsaya ba in ba wata lalura ta shagaltar da shi ba ko ta rashin lahiya ko mantuwa ko wata lalura kamar irin tahiya ba to idan ya yi sallar na ya kare ta tat kada yawo duka zunubai ne za su zube ƙasa kama ta ha ta hadal waraku kama warakun ka da kunnuwan iccen da sun tuki wa kala sai annabi ya karanta wannan ayat Allah ya ce a kimis salata da rafayin nahari ku tsaye da sallah bangarorin yini wato da sahi bangarorin yini a sallah asuba da azo a sallah asuba da kuma a bangarorin bangarori na marici azur da la'asar wa zulafan min al-layli da wani bangare na dare magariba da isha'i innal hasanati lalle ayyuka masu kyau yuzhibuna sayyi'ati suna gusar da ayyuka mara kyau wato salloli biyar kenan suna gusar da ayyuka mara kyau sabo kenan dalika zikira wannan shine abin nan tunatarwa ne zakiri ne ga masu tunawa ko kuma wannan shine zikirin ga masu yin zikiri a tsare salloli da kyau tare da alwalansu kun ga ya yi ikitibasi da ayin alƙur'ani bayan ya yi magana shi sallallahu alaihi wasallam to haka zai ya salloli biyar suke babban muhimmi ka yi ƙoƙari ka ga yi alwala da kyau ta kwan kamin ka yi sallah ka kyautace alwalarka da kyau rawahu ahmad wanda ta yi wa tsabrani wa rawahu ahmad a warwatu ahmad muhtajjun bihin fi sahih masu ruwaya ahmad dukkan su cikin bukari an yi hujjar su illa ali ibn zaid banda ali ibn zaid shi da ba cikin malamin bukari ba wa nabi huraira wa abi sa'id na khudri radiyallahu anhu ma kala abu huraira da abu sa'id na khudri wa ga manyan sahabban mai gida ne sallallahu alaihi wasallam sun ci hadabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana manzon Allah yayi mana huduba faƙala cikin hudu ba ta yace wallazi nafsi biyadihi wallazi nafsi biyadihi wallazi nafsi biyadihi talasa marratin na rantse da Allah wanda raina yake ga hannu ne na rantse da Allah wanda raina yake ga hannu ne na rantse da Allah wanda raina yake ga hannu ne talasa marratin rantsuwa uku summa akabba sannan ya noce kai ne ƙasa sallallahu alaihi wasallam ya noce kai ne ƙasa bai yi magana ba ya yi rantsuwa dai sau uku sai bai yi magana ba sai ya noce kai ne ƙasa fa akabba kullu rajulin minna kowane mutum guda daga cikin mu shi ma sai ya noce kai ne ƙasa iya biki ya kama kuka mu duka sai mun ka kama kuka don suna da tun ko kuka ne annabi ka yi ko kuma magana ta yi girma na wata hitina take ɗauke da ita ya ce kowannen mutum ya noce kai ne shi ma yana iya biki yana kuka domin lana dari alama za halafa don ba mu sani ba akan me yayi rantsuwa wallazi nafsi biyadihi wallazi nafsi biyadihi akan me yayi wannan rantsuwa ba mu sani ba shi yasa da mu ma muka kama kuka ma rafa ra'sahu sannan ya dauko kai ne ya tada kai ne daga noce kan nan da ya kasa sai ya tada kan wa bi wajhi al ga huska ce akwai alamar bushara wato akwai alamar jin daɗi da huska ce wa kana ahabbu ilayna min humur Amu, wannan haske da mun ka gani ga huska kai. mun so ne bisa ga jajayen raƙuma kala sai yake mana ma min rajulin yusalli salawatu khams babu wani mutum da yayi salloli guda biyar ya tsare su da kyau bayan ya kammala alwala kamar wancan hadisi ya ambata don kun san sallah ba a ce mata sallah sai in mutum ya yi ta da alwala wai su ramadana ya tsare salloli biyar kuma ya azumin ramadana sannan wa ya azaka ta kuma ya fidda zakka in yana da abin da ya kai zakka wa ya shanibul kaba'ira sab'i yan nisanci bai guda bakwai manya illa futiha lahu abwabul jannati ta yawmal qiyama fa ce in ya tsira na kiyama an buɗe mai koyan aljanna guda takwas A samaniya guda takwas hatta innaha la tafiqu ha wato ita abin nan aljanna tana makarkata la tasu tana makarkata ai abin nan tadribu abwabuha ohohinta suna makarkata mutumin bai yi saurin shigowa ba sun matala sannan annabi ya karanta wannan ayat in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an in kun nisanci manyan zunuban da ake hana ku gare su nukaffir an kun sayyi'atikum za mu karkare muku ayyukan kuma da kyau wani da khalikun mu da khalar karima mu shigar da kuma shiga mai karamci wa kala hakim sahihul isnad kun gani wato hadisai suna ta'allaka samun rangwamen Allah idan aka nisanci alkaba'ira shi yasa wasu malamai suka tsaya ga hadisin ishtanibu saba al mudiqati ku nisanci bakwai na manyan zunubai masu halakawa da sai sun ka tsaya nan wasu a wasu kuma sai sun ka kai sun ka ce ai a saba alamu bukati manyan bai sun kai 700 bakwai to idan sun kai 700 mutum nawa na ka iya kiyaye su amma idan suna bakwai to masu kiyaye suna da yawa shi yasa wasu sun ka tsaya wasu nan bakwai na kamar wanda annabi ambata ishani ba su taba alamu bai kati sun sanci manyan bai bakwai masu hallaka mai su to wasu malamai sai sun ka tsaya nan domin an ka ce sun kai ɗari bakwai to mutum na wana zai ƙetare su amma ya an ka ce bakwai na kawai kamar da wannan hadisi ya ambata masu ƙetare suna da yawa masu ƙetare suna da yawa in bakwai na Allah ya kare mu daga dukkan mayan zunubai wa ana usmana radiyallahu anhu قال حدثنا rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda in عند انصرافنا من صلاتنا Usman ya ce manzon Allah ya ba mu labari lokacin da muka sallama min salatina daga sallamu warahu qala mai ruwaya yace ina ganin sa wato ya ce min salatina ai al'asara daga sallar mutal la'asar fa qala sai manzon Allah yace ma adai uhaddisu kun au askutu ban sani ba in ba ku labari ko ko in shiru annabi yana tunani don wani lokaci magana ta yi umarni wani lokaci kuma shiru ya yi umarni, kun san don shi na hadisi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyamut wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko kuma ya shiru don akwai lokacin da magana alheri da akwai lokacin da shiru shi ya yi alheri da mutum ya yi magana gare ya shiru wani lokaci kun gani kamar lokacin da namu wasu haɗari lokutan siyasa wani lokaci magana wadda ta shahi siyasa kai shiru ya kai ta saboda ko dai ka haɗi ba a gyarawa kuma ta zama laifi ta ja maka wani abu kuma ko ka yi ba gyara za a yi ba a gyarawa to saboda haka sai ka dibi irin wa'annan lokutan in ka ga yin shirin ya hi ya kyale suka yi duk ka ga ana kwaɗi jaye dai ka a kwaɓa da kai koma gehe kwabi ne yana kwakwaba sai an kwaba mai kwakwaba sai an mai sai ka kama bakin ka sai yi shiru to shi na annabi ya ce shi in ba ku labari in yi magana ko in shiru ban san wanda ya bayan kala mai ruwa ya ce faƙulna sai muka ci ya rasulallah in khairan fa haddisana in alheri na ba mu labari shi yahi wa in kana gaira zalika in ko wani abu na wanda ba alheri ba wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ne sun sun ka sani ba mu labari ne yayi ko ko shi shi ya Allah shi ya sani amma in dai alheri na to mu ma mun san alheri na ba mu labari kala sai yace ma min muslimin ya tadaharu babu wani musulmi da yake yin alwala ko ya tumu daharata ya cika alwala da kyau wato ya cika ta wanke uku uku kamar da ya gabata allati kataballahu alaihi wadda Allah ya wajabta mai wa yusalli hadhihi salawatu khams yayi wannan salloli guda biyar illa kana kafaratin sai sun zama masu karkarewa da ma bayna ha ga abin da a tsakaninta azura in ta zo ta goge abin da ta iski tsakaninta da asuba azar in ta zo ta goge abin da ta iski tsakaninta da azura magariba in ta zo ta goge abin da ta iski tsakaninta da la'asar isha in ta zo ta goge abin da ta iske tsakanin ta da magariba asuba tana nan ta ita za ta daɗe tana guga da ita adda lokaci mai tsawo kuma ita adda duhu an yi ɓanna cikin duhu duk wani mugu cikin duhu ya kai tsowa to kun ga ita adda aiki da yawa za ta yi aiki da yawa don abin da aka yi cikin duhu ba a yi ne cikin haske Allah ya kare mu wa bi riwayatin cikin wata riwaya anna usmana radiyallahu anhu qala lalle usmana radiyallahu anhu ya ce wallahi la uhaddithukum hadisa wallahi zan ba ku labarin wani hadisi laula ayatun fi kitabillahi ma haddastu ma haddastukuhu in ba don wata aya da a cikin qur'ani Allah ba da bani ba ku wannan labari wannan hadisi ba don wata aya ba da ta yi hali game da ɓoye ilimi gaskiya falar ga ta yawa da ban gaya muku da ban gaya muku wannan hadisi don falalar da zai ba su a ta yawa ita wannan aya ita ce ne, innal ladina yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda ce to ba don wannan aya ba da hadisin ga falala ta yawa da ban ba ku da baki ne samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Na ji manzo Allah yana cewa la yatawadda rajulun babu wani mutumin da zai yi alwala fa yuhsinu a ya kyautace alwallati sun mai sallis salata sannan ya sallaci salla Ko wace sallaci? ko azhar ta ko la'asar ko magariba ko isha'i Ko wace dai kun gade alifan dala abin nan lil ahadi don ya nuna wannan sallar dai wanda kun ka sani cikin salloli biyar to kowace wace ta da iya alwala da kyau ya sallaci sallan illa gafarallahu lahu sai Allah ya gafarta mai ma baina hawa wa salatin salati lati iya sai Allah ya gafarta mai zunubin da a tsakani ne da sallar da kadimata wato wadda ta wuce gabaninta kun ga irin wa'annan kaya muna nan tare da su saboda haka in dai ba shirka mutum kai ba in dai ba wurin bokaye yaka zuwa da malaman sihiri ba to insha Allah duk musulmi yana cewa ko da lahirar maza ta yi kura sai ta tsake insha Allah ko ta yi kura sai kuran nan ta gushi sai ta tsake ta koma daidai wannan hadisi rawahu bukhari wa muslim abinda kawai dai an matsala babban matsala zuwa wurin bokayi don shirka ne zuwa wurin malaman sihiri shirka ne wanda ita kuma shirka Allah ya ce la ya gafiru an yi shirka bi bai gafara in ka an kai shirka da shi ba wata sallah sai tuba ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسناته إن كان يتوب الله لا أنسى أما إن بيتوب بكم babu abin da zai yi Allah ya gafarta mai dai ya shirka da Allah amma dai babu shirka da Allah mutum yana sallah kuma to sai dai lahira maza ta yi kura domin ba kowa Allah ka ɗaukan ma lalurorin da ya kwaso ba akwai mutane da yawa da ya ka ɗauka malalurorin sun ka kwaso wayanda annabi ya ce zai kira Allah zai kira mutum daga shi sai Allah Allah ya ɗora ce mai ka san kayi kaza ka saba min kaza ka ci amana wani kayi kaza kayi kaza har mutumin ya yi hushi tun yana cewa in eh, na yi har aka inda yaka ganin an kure shi babu shakka bai samu rahama sai shi to ka sani ka gana yi kai Allah ka kyale ni ya yi hushi kenan sai Allah ya ce a na gani ni kyale kadan ina da danya in gafarta ma na gafarta maka a baka littafin ka da hannun dama sai shi dariya to akwai waɗanda suka wan haka nan saboda haka in an kai lahira za a ga abin mamaki za ka ga wani mutum wanda ka gani ne ba kowa ba duniya sai ka iske shi gaba gaba cikin aljanna akwai wanda ka gani ya yi kowa ga ganinka a duniya kai da ko gani ne ba kai yana baya kwarai to ranar lahira akwai wa'annan abubuwa to kun san ba kowa yake gafarta ma ba don ya ce wa ya gafiru ma duna zalika yana gafarta abinda da ba shi ka bali mai shawo da wanda ya gada ma da haka wanda ya gada ma yake gafarta ma Allah ka sa mu cikin wanda ka gada ma gafarta ma baki daya shi wani a mutum ya zo yana sallah اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك قبلي وأي ما عبد من عبادك أو أمة من إمائك كان له قبلي مظلمة ظلمتها إياه من مال أو إرد أو من مال أو أو بدن أو إرد علمتها أو لم أعلمها ولم أستطيع أن أتكللها وأسألك يا رب أن ترضي عني بما شئت وكيف شئت ثم تعفو حالي من لدنك إنك واسع المغفرة ولديك الخير كله ya rabbi ma za ta ورحمتك وسع كل wa rahmatuka wa sa'a kullu shay falta sawani rahmatuka fa la cikin sujuda haka sai annabi ce tashi kai an gafarta ma wannan addu'a dan uwana na shu'aibu ita annabi shu'aibu kai kun ga roƙon Allah na yake duk wanda ya ci amana kai. Allah shi gafarta ma annabi ce tashi an gafarta to akwai waɗanda in waɗanda Allah ka dauka ma irin wannan komi kai ni Allah ya ce ya dauka shi zai biya ba wai an ci wancan haƙƙi ne ba a kaya yana nan ga Allah ya aji kai dai rama ta an yi ma ita sai shi biya ma to ba kowa shi kawa haka nan ba shi ya sa ce wai ga hiru ma duna zalika liman ya sha'u to Allah ka sa mu cikin wanda ka ga damar gafartawa dukkan ba su rawahu al-bukhari wa muslim wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa bi riwayatin li muslim cikin wata riwaya ta muslim samaitu Rasulallah sallallahu alaihi sallam ya kula na ji manzo Allah yana cewa man tawadda a lissalati do wanda ya alwala amma lissalati don shi sallah ya alwala fa azbagal wudu'a ya kammala alwalatin wato da kyau yayi alwala kamar dai wada ya kamata yayi alwala da kyau kamar wada ya kamata to bayan ya kammala alwalatin summa masha ila salati makatuba sannan yayi tahiya ƙasa ba bisa abin hawa ba ila salati makatuba zuwa ga sallah ta farilla fa sallaha ma'an nasi ya sallace ta tare da mutane ai jama'ati wato ya sallace ta tare da jami'i aw ma'al jama'ati ko kuma ma'al jama'ati wato tare da jami'i aw fil masjid ko ya tai masallaci bai yi ta gida ne ba gobira lahu dhunubu duk zunubai ne an gafarta mu kun ga akwai sharaɗi shi yasa kuka je muna ce muku ku yi hankuri ku zan ka zuwa masallaci sallah ku bar tsayawa bakin shagunan ku da wurin hira ku ku bar tsayawa wurin hira ku wurin hira ba masallaci na ba kun ba don a yi sallah an kai shi ba bakin shaguna ba masallaci na ba don a yi sallah an kai shi ba ku ce masallaci shi da an ka gina don a yi sallah don shi tahiya ɗaya ka ta sama masallaci gafara aka baka kana tihiya ana gafarta ma zanubai ana rubuta maka lada ana ɗaukaka maka daraja a sama wurin Allah saboda ka ku rika zuwa masallaci ku yi sallah duk wanda ya alwala da gida ne yi tihiya ya ce masallaci ya yi sallah tare da jama'a ko kuma ya iska sun gama sallah yayi abin ta shi dai shine an ma'ana bayan ya ce fasallaha fasallaha ma'annasi au fasallaha ma'al jama'a sannan ya ce a wafil masjidi in ya samu jam'in ya yi in bai samu jam'in ba ya sallace ta dai cikin masallaci to da lahu dunubuhu kun ga ba a ce ya sallace ta dan hili ko wurin hira don wurin hira dandalin shedan naina dandalin shedan naina da babu abin da aka sai haraka shedan wurin duk wanda ka ji an kulla masheri daga wurin hira na aka zanna nan na aka kulli da shi to kun ga nan ba wuri na na abin nan amma masallaci da ku mun ka karanta a shekaran da ba daɗewa ba masallaci ta baitu ta taqiyyin masallaci duk mai tsoron Allah gida ne na amma abu ku ya ce abin nan dandali annadi ta abin nan kulle ta taqiyyin wurin hira gida na da kowane mai ta ƙawa, don mai ta ƙawa bai zuwa wurin hira da ce dai an yi gida ya mutane ai mai takawa bai ko zuwa wuri na na zaman waɗanda ba su da aiki waɗanda ba su da aiki su ka zanna dai su ta yi a bace wanga a gama a bace wanga kamin kai ko ka tashi da kawo bashin wani kana tashi a ai ko shi wani shi wanga da tashi wala baka ji shi ba ai shekaran da kaza ce ma uwa yi kaza ce ma uba ne ya yi kaza da shi da ɗaya ne ya yi kaza da shi da mata ne duk a wace kawai da kawo wani an ka wace kai ma a wace ka to kun ga wannan ba wani da mutanen kirki ka zama na ba wa bi ce aidan kuma cikin wata riwaya kala abin nan mai riwaya Usman ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula naji manzo Allah yana cewa Mamin min imri'in muslimin babu wani mutum musulmi taduruhu salatun makatuba sallah ta farilla take halarto shi wa yuhsinu wudu'aha ya ce alwallata wa khushu'aha da tsoron Allahnta wa ruku'aha da ruku'inta illa kanat kafaratan lima qabla hamina qulu sai ta zama kafara gare shi ga zunubai ne wa'anda sun kauce malam tu'tar malam tu'ta kabiratan in dai ba a kai ga babban zunubi cikin asaba kace din nan ba wa zalika Kullu kullu kuma wannan duk tsawon zamani ne duk sadda yayi sallah an gafarta mai zunuban da sun ka gabaci wannan sallah. kun ga wannan alheri na wanda mu musulmi muna da shi amma mu ɗaya addashi. shi wanda duk ba musulmi ba su da irin wannan saboda haka ku rika zuwa masallaci ku yi sallah domin ku rika goge zunuban da kuka aikata Tunda da zunuban ta yi akai jiya muna karatu Usman bin Affan an yi dawahi an kare an yi raka'a biyu sai ya ce musu e eh, tanihu al'amal ku te ko fara sabon zunubi wanda zunubi duk an gafarta shi suka ce manzo Allah ya ce haka nan ya ce eh haka nan ji manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to kun gani yace e eh, tanihu al'amal ku fara wani sabon zunubi ashe mutum ba barin zunubi ya kai to kaga ka rika zuwa masallaci don a rika goge maka zunubin nan tun da dai ba bari ka kai ba wani lokaci kila daga wurin sallar na yan ka tashi sai wurin hira wata hira ya an ka zanna ta kame a tashi duk wanda a wurin nan zunubi ne daga masallacin ga ya wuce maka. to amma Allah da rahama ta yi sallan nan kuma da in an jima ya an kai ta sai ta da abin duk ta gobe. amma kun ji shi ina an ce masallaci in ko dan hira kai a duka wurin hira to mu ba mu san alherin da za a baka ba amma dai abin da mun ka sani dan Mas'ud ya ce halakakke kake shi mun ka sani abin da dan Mas'ud ya faɗa ya ce halakakke kake da kun yi sallah kamar wanda wannan halakakke ka sallah cikin gida ne ladalalta ya ce wallahi da duk kun halaka in dai kun ka bar masallaci kun ka dawo wurin hira ya ce wallahi ladalalta duk kun halaka to abin da kawai mun ka sani ke amma ba mu san wani alheri da an ka baka ba amma abin ga dan Masaudi ya faɗi mun san shi ke kage wana yu انا بي ايوب رضي anhu, عنه ان النبي صلى الله عليه ya kula, للي annabi yana cewa inna kulla salatin tahuddu ma bayna yadayha min khadiyatin lalle kowace sallah tana goge zunubin da aka gabanin ta min khadiyatin na kurakurai da aka aikata kowace sallah in ta zo abinda duk ta iske sai ta goge shi kowace sallah in ta zo rawahu ahmad bi isnadin hasan wa ana harisi maula usman radiyallahu anhu harisu yantaccen bawan usman kala yace jalata usman radiyallahu anhu ba. wata rana Usman ya yi zaune shi amirul mu'minin wajalasana ma'ahu mu ma muka yi zaune tare da shi faja'a al-mu'azzinu ladan zo mai kiran sallah ma in fi ina'in sai Usman ya ce a kawo mai ruwa fi ina'in ga wata ƴar ƙwarya ta alwanda azunnahu yakunu fi muddun ina zaton yar ƙwaryar nan ruwan da a cikinta sun kai mudun nabi guda irin dan mudun nabi nan hori da aka awon kono da shi ko awon abin nan kafara aka zo mai da wata ƙwarya da ruwan da a ciki son kai su cika mudun nan fatawar sai usman ya yi alwala da ruwan don ya nuna mana ba a son a sa ruwa da yawa wajen alwala sun magala sannan usman ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya na ga manzo Allah yana alwala wudu'i haza ina alwala gadani ni sun makala sannan manzo Allah da ya gama alwala sai ya ce man tawadda duk wanda ya alwala wudu'i haza ina alwala gatawa ba ku man ce ba alwala ta wanke uku uku ta wanda ya ce ita a alwala ta ita a alwala annabawa qabdi wa hada wudu'i wa wudu'il anbiya'i qabli kamar wadda mun ka karanta da kuwa to wanda duk yi irin wagga alwallatawa sun maqama yusalli sannan ya tashi yusalli salata zuhur yana a zuhur, in azhurta gobira lahu gobira makana bai na hawa bai na sumai, to duk zunubin da aka a zuhur da asuba an gafarta mishi masalla da asara sannan illa asar ta zo kuma ya sallace ta gobira lahu an gafarta mai ma kana baina hawa baina zuri zunubin da tsakanin azur da Sun summa sallar magariba sannan in yayi sallar magariba gubira lahu ma kana bainaha wa bainar asari an gafarta mai zunubin da tsakanin magariba da la'asar summa sallar isha'a sannan ya sake alwala ya sallar isha'i in kuma alwala ba ta kari ba yayi sallar isha'i da ita gobira lahu ma kana bainaha wa bainal maghrib an gafarta mai abin da a tsakanin sallan nan ta isha'i da sallan magariba bitu, ya yabitu lailata lailatahu nan watakila ya kwana ya yi ta birkida dare nai ya yi ta birkida a mai kwana wanda a mai birkida wanda bai tashi ya kiyamun laili ba ya ce to watakila dare nai shi ta birkida cikin dare lailatahu dare ne Sun in kama wadda sannan in ya tashi ya sake yin alwala fa sallar subha ya sallaci asuba gufira lahu ma hawa bai na salati isha an gafarta mai zunubin da a tsakanin isha'i da asuba wa hunnar hasanat wayannan sallolu biyar su ne ayyuka masu kyau yuzhibna sayyi'ati wayanda ka busar da ayyuka mara kyau sallolin farilla suna gusar da ayyuka mara kyau Alu hazil hasana sai sabai suka ce to mun ji wannan sallolin su amma abin alhasana a aqimis salati tarafayn nahari wa zulafa min al-layli innal hasanati to mun ji waɗanda su a hasanati to ai ayyaciya ta yi zuhimna sayyi'ati to waɗanda su a alhassanatu su an masu ke da himin tsayi'at haka nan na ai kalu hadir hasana to amal baqiyatu to mina wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika tawaban wa khairun amala to mi'a al baqiyatu suku al mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairul amala to menene a albaqiyatu salihat ayyuka tabbatattu waɗanda ku ka mutu kullun waɗannan da ka saba kana cikin kabari kullun sai an kawo maka ladarsu to su ko menene a gaya mana su su wane ne su ko abinda su wa'annan ka tambaya Usman kenan ya Usman mun ji alhasanatu to menene albaqiyatu kala ya ce hiya ita ce la ilaha illallah wa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah wato subhanallahi walhamdulillahi wa ilaha illallah wallahu akbar wa wannan zikirin shi aka ce ma albaqiyatu salihat idan kana yi ne kullum in kana yi ne kullum ko ka mutu daka kullum sai an kai maka shi kamar yanzu wanda ka kama wuri ya zanna yake subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sau dubu ga ini to kullun sai an kai mai ladar dubu cikin kabari su ba kiratuna ba su kariya tabbatatuna ba su kariya ba kuma ce ba rayan a ce kuma karanta da ku yace babu wani musulmi cikin duniya wanda zai ce la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah fa ce duk zunubin duniya Allah ya gafarta albani yace hadisin sahihu da ko muka karanta rahin atiku ba dadewa ba wanda karshen hadisi na karshen wanga babe na subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah to hadisi na karshen wannan babe shi na ya kawo yace wanda yace la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah in dai musulmi na duk zanubin da ya duniya waɗannan ƙagura an gafarta ba waɗi guda an gafarta rawafa ahmad kuma wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi da sanadin hasan da sanadi mai kyau wa abu ya ala wal baza da abu ya ala da baza kun ji wannan hadisi hasanun a irin kayan da ya kwaso saboda haka a yi ƙoƙari a tsare salloli guda biyar a yi ƙoƙari a tsare wannan zikirin subhanallah wa la ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah a yi ƙoƙari a tsare su mu musulmi muna da kayayyaki in dai Allah ya taimake ka kana iya yi to za ka ga abin mamaki ko duk wanda ya tsare abinda ka karkare mai zunubai ya tabbatar mai da lada bai lalaba babu radda zai lalaba aljuna ya ji babu kuɗi ciki babu radda zai lalaba aljuna ya ji babu kuɗi ciki babu radda lalura za ta cin mai ya rasa abin yanka duk wanda Allah ka so bai walakanta shi Allah ya gafarta mana wa an jandabi bin abdullahi radiyallahu anhu qala jandaba ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za Allah ya ce man sallar subha fahuwa huwa fi jamatillah duk wanda ya yi sallar asuba to yana cikin lamun cewa Allah subhanahu wata'ala Allah ya lamunce mai wato ran nan ya samu kafala cikin kafarar Allah yake subhanahu wadda ma na ciki a huwa bi jamatillah fala kuma Allah min jamatihi bi shay'in Allah bai neman ku da komi na alkawari ne wa inna man yadlubuhu duk wanda Allah ya neme shi min zammati bi shay'in ya neme da wani abu na alkawari ne yudrikuhu Allah bai ce mai wato zai kasa tawo alkawarin kuma ya kubbuhu ala wajhihi fi nar jahannama sannan ya kasa bi ci ga huska ta cikin wutar jahannama to duk wanda ya sallar asuba ya shiga alkawarin Allah shi yasa kun ga lokacin da Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ya yanke ma wani mutum hukuncin kisa a malam salimu bin abdullahi ya kawo mai ziyara salimu yaro ne kuma wanda bai tsoron kowa in ba Allah ba dan gida abdullahi bin umar ya shigo gida ne don ya gaisai sai ya bashi takobi ya ce kashe min wancan ya an shi takobi ya wuri ne ce kai tambaye ka ne kai ka sallah asuba cikin jami'a ya ce nayi sai ya kada mahajjaji takobi ne yace ni ba na kashe wanda cikin alƙawarin Allah ce to ciyani ka tambaye shi sallah sallah ce to ba kai kace in tambaye ba annabi ya ce haka sai aka zo aka ga ma dan Umar ga yaron ka can gidan Hajjaji Ya ce to ni ce ni ce kada ya ya ji tsoro ne ya faɗi magana da ba daidai ba aka ce mai ga abin da ya ce alhamdulillah tunda da ya ita gida ne ya faɗa mai gaskiya alhamdulillah ya ji daɗi hajjaji da ƙarshe ne ya sallame wannan yaro don shi ba a yi mai haka ya ce gawa da za a yi a ce ba a yi kashe mutum ya to amma dai ya kasa wanda zai yi da wannan yaro salimu to duk wanda ya shiga a ya yi sallar asuba masallaci da sahi ya ce masallaci ya yi sallar asuba tare da liman ko ya iska liman ya gama ya yi abi ɗai shi ɗai inda ya ce masallaci to ba huwa fi zimmatillah yana cikin alƙawarin Allah ran nan yana cikin kariya Allah sai ka lokacin da wasu matsaloli sun kawaro da wasu mutane jagoran su abinda ɗaya ya ce musu da hituna ta auku bisa hanya kuma babu inda za a bi a wuce sai ce kaiwa ne kai sallah asuba masallaci yau yace nayi kaiwa ne kai sallah asuba masallaci yace nayi kaiwa ne kai yace eh yace to shikenan sai ta daga ladin mota shi fito mutum shedannu a buga na a buga nan dole sun ka jaye sun kauce yace wallahi ban da tsoron kuma mai sallah duk kowa cikin mota ga ya sallah asuba cikin masallaci Allah ya ce wanda ya sallah asuba da rana da da sai masallaci yana cikin alƙawari Ya ce wallahi na san komai ba ko yayi ya ratso suna kallo su taro nan su taro nan ya wuce yace ku kwantar da ku na tambaye ku na dan inda ba ku yi ba sai mu koma ai akwai wanda bai sai mu koma amma tun da duk kai sallah asuba masallaci ya ce wallahi komi ba su yi dan hadisan na ya ce duk wanda ya yi sallah asuba fa huwa fi zimmatillah yana cikin alƙawarin Allah Allah ya masa alƙawarin ba shi kariya da tsaro nai amma jama'a wanda lokaci da muke mai tashi hankali ko dan shi ba ku zan zuwa masallaci da asuba ku yi sallah ko dan dai a samu tsaron gana Allah Allah shi ba ku kariya ga kafalati wa damanati Allah ya taimake mu a wannan abin na wannan hadisi shi ma rawahu muslim sai muslim ya rawaito shi wallafa da lahu wa abu daud wa tirmidhi wa ghayrihim wa yati fi bab salati as-subh wal asr hadisin zai sake zuwa babin sallar asuba da sallar la'asar insha Allah ta'ala wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala hakika masu Allah ya ce fi ko mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari suna bibiya cikin ku wasu mala'iku da daddare wasu mala'iku da rana masu aikin dare da masu aikin rana wa wai na fi salatu subhi dukkan su suna taruwa su haɗu wajen sallar asuba in dai masallaci na masallacin kwarai to mala'iku masu aikin dare da masu aikin rana da suna haɗuwa lokacin da ake sallah wannan abin da annabi ya faɗa yanzu masallaci ya sun yawa duk wani masallaci ya dai ce suna haɗuwa wajen sallah wato wajen jam'i ba wajen kowane mutum guda ba wajen jam'i masallaci Daga sallar asuba da sallar la'asar wa salatul asri da sallar la'asar summa Lalina ba batu fikum sannan mala'ikun da sun ka kwana cikin ku sun ba da aiki ga mala'ikun da za su anshi aiki da rana to ga sunan sun taka sun ce inda Allah fa yasaluhu rabbuhum sai Allah ubangijin su ya tambaye su ya san duk abin da sun kai amma dai Allah zai tambaye su wa huwa alama bihi ya yi su sanin abin gada zai tambaye su kaifa taraktu ibadi ya kun bar bayina fa yaquluna taraknahum wa hum sallu. sai ce Allah mun baro su suna sallar asuba to jiya da kun ka tai wajen su da rasar kaka an kai sun ka ce wa atainahum wa hum yusallun kuma mun tawo musu da rasar suna sallar kun gani da sallar la'asar da sallar asuba nan na mala'iku ka haduwa wayanda sun ka zo da la'asar wayanda sun ka zo da la'asar za su karbi aikin dare kenan wayanda sun ka zo da asuba za su karbi aikin rana kenan sai mala'iku su ba da shi da mun zo mun iske su suna sallah kuma yanzu da mun ka hito mun baro suna sallah wanda bai zo masallaci ba ba su bi ne can masallaci na suka taruwa kai kana can wurin hirarka kana ta inda kaka hira to tunda kana ta inda kaka hira ba sai ka yi ta yi ba in shedan na da abin da zai baka sai shi baka tunda majalisa ce ta kaka yi wannan hadisi rawahu malik umar bukhari wa muslim wa nasa'i wa ana anas ibn malik radiyallahu anhu qala رسول rasulullahi sallallahu alaihi عليه maza Allah ya ce inna awwala mabtara da Allah ala nasi min dinihim asara lalle abu na farko da Allah ya horalanta ga mutane ga addinin su as-salatu sallah wa akhira ma yabqa as-salah kuma abu na ƙarshe wanda zai dade cikin addini ana yi ne shine sallah ita ta farko ita ta ƙarshe zaka ga mutum komi bai sani ba na addini alherin komi bai yi amma yana sallah wa awwalu ma yuhasabu bihi as-salatu abu na farko da za a bawa hisabi ga abin da ya shahi kai ne shi dai ba haƙƙin jama'a ba as-salatu sallah ita za a fara wa mutum hisabi gare ta wa yaqulu Allah sai Allah ya ce unzuru ila salati abdi mala'iku ku yi kallo ku yi bincike game da sallar bawa a ce a ɗauko mini sallar bawa na a kawo min sai a ce a ɗauko sallar farilla a kawo fa in kana ta matan in ta zama cikakka kuce ta matan sai a rubuta ma Allah ce a sallar gata ta cika wani ɗan ya tsare sallar farilla da kyau ta cika wa in kana naqisatan idan ku sallar ko da an ka taho akwai kurakurai da sun ka auku cikinta ya kula sai Allah ya ce unzuru halli abdi min tadawwa'in ku tai ku bincika bawon gano yana sallan nafila in yana yi ku kawo ta don a cika sallar ga tafa da ita ko in wuce lahu tadawwa'un in an samu sallar nafila gare shi to sai a ɗauko ta tammatil farida sai farilla ta cika ta tadawwi da sallar nafila sai a ɗauko. sallar nafila a cika sallar farilla kun ga wanda bai sallar nafila kuma a sallah ce bata cika ba ta ta farilla to jiwa za a yi da sallar duka kuma duk wanda bai da sallah bai shiga aljanna saboda ka kuri rika bibayin irin yaran nan sababbafi raggaye wanda ka ce nafila ba dole ta ba to ku jayi da wajensu wuta za na son suka su za ku fita ta ku jayi da wurinsu da kaji mutum ya wani a yi sallar to hila dole ta ana matsa mutane ga abin da ba dole ba jayi da wuri ne dan wuta na inda zai na son ya kai fita ta to in an ka gama da wannan sai kuma kala sai Allah ya ce unzuru hal zakatu ma ku ku bincika zakata ta cika don babu wanda za a bincika sauran ayyuka ne sai wanda sallah ta ta cika duk wanda sallah ta ba cika ko biyu a bincike na shi to yanzu da sallah ta cika to ku diba zakata ta cika wa in kana ta matan kutiba ta matan in ta idan za ta zama cikakka sai a rubuta ta cikakka wa in kana kisatan in ta zama nakasasa Kana unzuru hal sadaqa sai Allah ya ce ku ci ku bincika yana da sadaka sadakokin nafila yana da fa in kana lahu sadaka ko da an ka bincika sai an ka iske yana da sadakoki lalle yana da eh, sadaka da yawa mutum na mai yawan sadaka to tamman lahu zakatu sai ta cika mai zakatu sai zakatu ta cika da shi to ku yi kokari ku tsari sallolin nafila ba farilla ɗaya ba ku yi ƙoƙari ku tsare sallolin nafila yanzu ku diba ku gani har da annabawa in annabi ya yi alwallah kuna gani sai ya daga kai ne ya yi addu'a shaɗu Allah ilaha illallah wa da wula sharikala wa shaɗu Allah Muhammadu abduhu wa rasulu bakin nan duk mutumin da ya alwala ya karanta wannan duk zunubi da ya an gafarta mai isa gibari na sai annabi ya yi shi in ya gama ya so ya shigo masallaci kamin ya shiga masallaci sai ya yi Allahumma salli ala Muhammadin a wa Allahumma gafir li zunubi wa tali ababa rahmatika sai ya yi shiga bari sannan ya shigo saboda matsalar sallah yana kafarta sallah sai ya shiru sai abu huraira ya gaji da ganin yana yin shiru kamar ya ware kira sai ce mista kaka yi shiru ya ce addu'a ta nake Allah ma ba'id baini wa baina kaɗaya. har zuwa ƙarshe Allah ka nisanta ni da zunubai na ka gama ta min su kama ba aka baina mashariq wal maghrib in ya gama wannan ya shiga fari sannan ya soma kira'a in ya gama sallah cikin kai ya ta ƙarshe sai shi addu'a Allahumma ghafir li khadi'ati wa وجهلي wa jahali fi في أمري اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما اسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ko istighfarin da yayi kama da shi yana gamawa sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ku ji astaghfirullah astaghfirullah hatta uku saboda hadarin sallah shi yasa kun kaga daga farkonta har ƙarshen ta istighfari dan annabi kai saboda haɗarin ta to kai ma da baka ko kai ma ba zuwa ka nan ba ka lokaci kuma wai sai wannan bila ba dole ta ba wai sallah ka ta cika na tsayacin ga to kudi ba annabi kenan ha tun daga alwala ya faru istighfari zai shiga masallaci ya istighfari ya kabarta sallah ya istighfari ya yi akai ya ta ya istighfari ya ma da gimari ya fara don haɗarin sallah Ta sallah haɗari gari ta ƙwarai da gaske wai gibari malamai suka ci wannan gibari da yawaita ga salla? yana jin tsoro na ko sallah yi bata cika ba akwai abubuwan da ya nakasa ya roƙon Allah ya gafarta mai su to ita sallah haɗari gare ta kuma ita ce khaira amalikum asara wa alamu anna khaira amalikum asara to sani lalle ciyayyen aikin ku shine sallah yayi yi kokari a tsare sallah da kyau kuma kafarin da nafila ai saboda muhimmancin ta Allah ya ce cikin hadisul qudsi abin na wa ma ta karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayhi min maftaratuhu alayhi wala yazalu ar-rajul ko wa ma yazalu ar-rajul abin nan bawa bai gushewa ma'anar hadisin bawa bai gushewa yana kusanta gare ni da nafiloli yana ta yawaita nafiloli hatta uhibbu sai na so shi saboda duk wanda ka ga yana tsaye farilla ga yana nafila masoyan Allah ne to Allah bai so shi da haka da salloli na farilla da na nafila ku tsare da kyau da zakka ta farilla da ta nafila ku tsare da kyau sadaka kenan da azumi na farilla da na nafila ku tsare da kyau da hajji na farilla da na Nabila ku tsare da kyau Hadda tauhidi akwai abubuwan da illa akwai abubuwan da ba farilla ba kamar hadisin da yace la la ya la yakunu al-abdu mu'minan hatta ya taru ma la ba'sa bihi bawa bai zama mumini cikakke sai ya bar abin da babu la ba'sa wanda aka ce wanga bai da lahi wato wanda dai ba a tabbata ba abin da dai ba a tabbata ba sannan ya zama mumini wato yana yin kokari duk abin da zai sai abin da ya tabbata abin da bai tabbata ba duk yana kauce ba to kun ga wannan bangaren tauhidi ke shi ma kun ga akwai nazila to Allah da albarka sunayenka da shibobin kamar aukaka Allah ka gafarta mana ka kara mana imani ka kara mana tsoronka da ibada kada ikhlasi kuma sallolin gada muka ta magana Allah ka ba mu ikon tsare farilla da nafila Allah kuma sauran ayyuka na addini duka ka ba mu ikon tsare farilla da nafila kuma Allah ka sa mu yi saboda kai ba don kowa ba sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد ala اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 wa ilayka wa adaka tarfaqi salawati ya khaliqi ma za aqulu wa anta mudallu ala shakawai wal annati ya khaliqi ma za aqulu wa anta ta'lamuni wa ta'lamu hajati ya mawdi'a kulli shakawa allahumma ya mawdi'a kulli shakawa allahumma ya mawdi'a kulli shakawa ya alimu kulli khafiya wa ya kashifa kulli baliya wa ya man yamliku hawa'ij ili? Waya ya alama da ma'irar samiti na da'uka da mani shaddafa katu wa da'ufa harkatu wa ƙalla hailatu da algura ba ilmuɗari allari na laye ji duna da kashe mahon fiye illa anta ya ya arhamar rahimi لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله منا روقنك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا Allah ka taimaka mana da albarka sunayenka ka ba mu ikon tsare alwala da kyawu ka taimaka mana mu rika yin ta wanda duk kaka son a yi ta kuma mu yi ta saboda kai ba don kowa ba Allah ka taimaka mana mu tsari sallolin farilla da kyawu ka taimaka mana mu yi su wa da kaka son a yi su kuma ka taimaka mu yi su saboda kai ba don kowa ba kuma ka taimaka mana ka anshe su Allah ka taimaka mana ka ba mu ikon tsare nafiloli da kyawu kamar wanda mun ka tsare farilla Allah ka sa mu tsare nafiloli haka nan saboda albarka sunayenka kuma ka taimaka mana mu tsare saboda kai ga dukkan ibadodinmu na farilla ka ba mu ikon tsare nafiloli saboda albarka sunayenka Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma diya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka tsarkake ayyukanmu Allah ka anshi ibadodinmu Allah ka anshe ibadodinmu ka gafarta mana Allah ka gafarta ma iyalanmu iyalinmu duka Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka sa musu albarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka zaunar da mu da su lahiya ka ƙara mana hankuri da suwa ka ƙara musu hankuri da muwa Allah marasa lahiya su Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da suwa ka gafarta mu uwayensu ka gafarta mu kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana diya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka haɗa kansu ka sa zama mai kyawu tsakaninsu Allah ka sa musu albarka Allah ka haɗa kansu Allah ka gafarta musu zunubansu ko namiji ko mace ko mutum ko aljani wanda ka son ya rika haɗa su rikici Allah ka yi mana maganinsu Allah kai muna maganin su Allah ka hana musu nasara Allah ka haɗa kan ɗaya da iyali da zuriya Allah ka haɗa kan ɗaya da iyali da zuriya Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka saboda albarka sunayenka kai manya-manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabannin musulunci masu tsoronka manyan baradin musulunci da su masu tsoronka manyan mawadatan musulunci da su masu tsoronka saboda albarka sunayenka Allah ka kare ka kare su ya Allah ka kare ka kare su da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin maza ka kare mu daga sharrin mata ka kare mana ga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yahi mana ya Allah ka tusaya mana ya Allah ka tsarkake ayyukanmu ka ƙara mana imani da lahiya marasa lahiya cikin mu Allah ka warkar da Allah ka warkar da Allah dukkan bayanka musulmi waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da su bayanka musulmi waɗanda ba su da abinci Allah ka ba su abinci bayanka musulmi da ba su da wurin kwana ga damana ta zo Allah ka ba su wurin kwana mai kyau Allah bayanka musulmi waɗanda waɗanda ‘yan kasuwa ba su da jari Allah ka ba su jari, su Allah ka ba su aiki, saboda albarka sunayenka Allah ka an mana addu'a manoma kuma Allah ka ba da damuna mai kyawo Allah ka ba da damuna mai alheri saboda albarka sunayenka duk musulmin da a cikin damuwa Allah ka gusar da ita dukkan bayanka musulmi da a cikin damuwa Allah ka gusar da damuwar nan bayanka musulmi da yawa suna ƙauyuka ba su da kwanciyar hankali Allah ka kwantar da hankalin su. Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka gafarta mana ka yahe mana Allah ka taimaki bayanka musulmi ko ina suke Allah ka gafarta musu dukkan zunubansu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka gusar da hitina kowace iri Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta da tsakiyarta Allah ka hada kansu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ka gusar da hitina kowace iri Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa kan arewa ka hada kan yan arewa Allah ka sa musu son alheri kuma ka taimaka musu rika aikata alheri Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka taimaki wannan jiha tamu Allah ka zaunar da jiha mu lahiya gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gusar da hotuna da tashi hankali Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka amintar da biranenmu wannan shiya ba dariya Allah ka ƙara mata lahiya ka ƙara mata zaman lahiya matasanta Allah ka shirya su dattijawanta Allah ka shirya su ka aza su da hanyar kama daidaiciya ka ba su ayyuka da sana'o'i na halaliya ka kare su daga sharorin masu shehi ka kare su daga cutar masu cuta duka ma Allah ka kare maka kare gidajenmu Allah ka kare maka kare gidajenmu Allah ka kare maka kare gidajenmu Allah ka kare ɗaya ka kare iyali Allah ka kare zuriya Allah ka kare muka ka kare masallatai musamman wannan masallaci Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya a ciki ne duk wani mutum ko babba ko yaro adana ya kawo matsala a cikin wannan masallaci Allah kai wa masallacin nan magani ne Allah kai mana magani ne Allah kai mana maganin su ko maza ko mata ko mutane ko aljanu Allah ka hana musu nasara Allah ka hana musu nasara ko manya ko ƙanana Allah ka hana musu nasara Allah ka amintar da makarantun nan ka kare maka kare makarantun nan dukkan makarantun nan Allah ka shirya ƴan makaranta Allah ka shirya malaman su Allah ka tosaya mana wuraren zaman maka kare wuraren ayyukan maka kare mu wuraren sana'o'in maka kare inda duk maka hita Allah kai mana arzikin ta ya lahiya Allah ka raka mu da kanka ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga da bisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharin mutane da aldanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana duk bukatun mu na alheri ka biya mana wanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu dukkan bayanka musulmi Allah ka tausaya mana kuma Allah ka tausaya musu ka gafarta musu zunubansu ka biya musu duk bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka ansa mana addu'o'in Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yanne da kanne da ɗaya da iyali da zuriyar Allah ka sa aljanna makoman mu saboda albarka sunayenka Allah ka kasa sa mu wuta saboda darajar sunayenka Allah ka ka azabtar da muwa Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da salama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Thank